ama tsakanin kasar faransa da jamhuriyar Nijar na ƙara yin tazara mai yawa biyu bayan kudirin da masu mulkin sojan ƙasar ta jamhuriyar Nijar suka ɗauka a halin yanzu na sake wallafa tarihin ƙasar kasancewa wanda ake amfani da shi a yanzu haka a makarantun nan bokon ƙasar, bai sawar masu tasowa su san cikakken tarihin ƙasarsu kamar yadda malam lawali muhammad salisu malami a jami'ar tawa ke bayyanawa in aka ce tarihi istuwar aka zo aka gani abin da aka koya mun tun daga firamare har ya kai university ai sai dai mu ce kai co Abun kunya ne akwai abin da ya zama kunya daga inda aka ce ma magellan aka ce ma christophe kolom aka ce ma louis xiv napoleon har doro kake duk kasan su kasan tarihin su amma da inda aka ce ma sarki kausan sarki dan kasawa sarki dan kulodo kai baka san su ba tarihi mai kasani kai baka san tarihin kasa ka amma ma'ilimantan mu shugabannin mu suka tare idanu aka yi ta koya mamu abubuwa na banza wanda ba su kara mu da komi yau ko na ga wannan kudiri na yi murna kuma ina watan Allah ubangiji Allah gwada mamu abun nan ya zama tabbat a cewar malam Nuruddin malamin tarihi mai karantarwa a wata tsangaya a cikin garin Tawa mafi yawancin tarihin da ake da shi yanzu haka kuma ake karantar da ɗaliban ƙasar na karkata ne ga ababen da suka wakana shekaru aru aru a yammacin duniya maimakon maimakon a mayar da hankali ga gwarazan kasar ta jamhuriyar Nijar da suka yi fafatakar ganin kasar ta girku a shekaru masu yawa da suka shuɗe. Yanzu misali in ka ɗauki gwarzaye maza wa'anda sun ka cikin tarihi na ƙasar Nijar wa'anda lokacin da turawa sun shigo Nijar sun ka jajirce bisa ga mallaka in nan ɗauki misalin kawusan ko da nasara ma ya zo kawusan yana da makamai na yaƙi nashi na kanshi yana da abin da ake ce ma kano abin sai ba su mamaki kaga nan adar muna da a a gabba shine wanda an sa ma sama lisewa ga tatawa sunan shi amma mahi yawa matasa da sauran al'umma ba san wane ne a gabba ba a gabba shine kawo ƙasa adar amma kaga wannan abubuwa duka ba a ba su muhimmanci ko akwai su a rubuce ba a wallafa su yanda ya kamata har mutane ma su san menene ma'ana in ji kadi mani Basiru shugaban kungiyar malaman koyarwa ta izes Niger wannan matakin da hukumomin mulkin sojan kasar suka dauka zai sa yaranta su san tarihin kasar su. Lalle abu ne wanda mun yi shi mun ji daɗin shi kwarai da yaran da muke koyar ma su san san tarihi namu namu namu na kanmu wanda shahe mu shine zai mana amfani. Karanta su amma za a yi ta cikin sauki saboda malamin makaranta abu ne wanda ya faru gaban ka abu ne wanda shahe kakanninka abu ne wanda shahe ku kana jin daɗi ma ba ka koyar da shi in mutum na son shi zai shi sai ya rike tarihin shi shi menene amfanin sanin tarihi ga kowane bil'adama wannan ita ce tambayar da na yi wa nuruddin daga bisani mahimmancin tarihi a cikin al'umma yana sa al'umma ta yarda da kanta saboda sanin tarihi yana sa mutum ya rike kanshi da daraja ya san yaya ne rayuwar magabata ta kasance tuni dai hukumomin mulkin sojan kasar suka kafa kwamitin da zai share fage ga rubuta tarihin ƙasar tare da la'akari da al'adu da addinai da zamantakewa da fafatakar gwarazan ƙasar wanda suka yi a can baya domin girka ƙasar ta jamhuriyar Nijar. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanne sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanne a jamhuriyar Nijar.